cin gabanin gurfanar da shi a gaban kuliya Abdulmalik Tanko ya shaida wa 'yan sanda da ke bincikar lamarin cewa shi ne ya sace kuma ya garkuwa da yarinya Hanifa, kana daga bisani ya kashe ta tare da sassara sassan jikinta. Hanifa dai ɗaya ce daga cikin ɗaliban makarantar shi Abdulmalik da ke unguwar Dakata a nan birnin Kano. sai dai bayan fara gabatar da shaidu a gaban babbar kotun kano karkashin jagorancin justice usman abba a yayin zaman kotun na makon jiya sai kawai abdulmalik tanko ya musanta wancan ikirari nasa na fari yana mai cewa tilasta masa aka yi ya amsa laifin nan take dai lauyoyinsa suka gabatar da bukata ta musamman suna masu roƙon kotu ta yi nazari akan wannan hanzari na abdulmalik tanko tare da amincewa da abin da ya ambata daga nan ne alkalin kotun ya ɗage zaman zuwa yau laraba ranar da zai bayyana matsayin kotu game da bukatar abdulmalik da lauyoyinsa akan kuwa aka yi inda jim kaɗan da fara zaman kotun mai shari'a usman na abba ya ce bayan nazari na tsanaki kotu ta gamsu bisa hujjoji cewa abdulmalik tanko ya amsa laifin hallaka ɗalibar makarantar nifa bisa raɗin kansa kuma babu yanayi na tilastawa game da hakan a don haka kotun ta ci gaba da karɓar shaidun lauyoyin gwamnati a kan wannan shari'a barista Amiyar Lawal da ke zaman babba a Tony na Kano kuma kwamishinan shari'a na jihar shi ke jagorantar lauyoyin na gwamnati. Yau a kotu ta yi dan kwarya-kwaryar hukunci inda ta tabbatar da cewar wannan bayanan wanda ake tuhuma na farko da na uku cewar bayanan nasa an ɗauke su ne a bisa ka'ida kuma ba tare da wani takurawa ba ko musgunawa. Mun ci gaba da shaidanmu kuma mun kawo ɗan sanda wanda shi ma ya shigar da shi kansa bayanin wanda ake kara na biyu kuma wanda kotu shi ma ta anshe shi kuma an mai tambayoyi mun kawo shaidu bakwai zuwa yau kaga a cikin kankanin lokaci bai fi sati biyu ba mun kawo shaidu bakwai Allah da muna da shaidu biyu wanda daga su muke kyauta zaton cewar mun gama za mu rufe eh, shari'ar in ya so daga nan kuma sai su shiga kariya. shi ma barista ml usman da ke kare abdulmalik tanko a wannan shari'a na cewa a zaman kotu na yau kotu ta ba da ita ra'ayinta dangane da shari'a shigin shari'a kuma kotu ta ce ta karba ita bayani wanda ba haufi a ciki kuma ba mu ja tun da dai ta yi zartar da hukunci a kai sai sun gama kawo shaidun su mu kuma cin buri kariyar tun dai alƙalin kotun mai shari'a Usman na Abba ya ɗage zaman sauraron shari'ar zuwa ranar biyu ga wannan wata na Maris a makon jiya ne dai kotun majistare ta kano ta wanke malama fatima wato mai ɗakin shi abdulmalik tanko daga wannan zargi na kisan gilla ga hanifa abubakar mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria